A yi bincike domin sani in kana ɗauke da cutar hawan jini ko kuma cutar siga, saboda tsare kanka da sauran matsalolin da irin wanga cuta zai iya kawowa. Khadija Hassan, shugabar ƙungiyar mai zaman kanta, labi zai hallasa. Aikin na farko da ƙungiyar ta ta yi shine ɗan takaitaccen bincike a cikin manyan likitocin yamai kan cutuka hudu da ba a ɗauka, tansiyon, diabetes, asim da cutar kansa, don mu samu alkalin matsayiyu da za su ba mu damar kamar mu gudanar da ayyukan namu. Wanga horon sama wani likita ne an ka yi shi. Babban asibitin birnin Yamai likitan Lamurde ta Gudiriyar da ta Gawai da kuma likitar haihuwa Isaka Gazubi. A wani lokaci? Za mu yi aiki tsawon watanni biyu. Sakamakon binciken ya shahi masu shekaru 46 kishi 75 cikin 100 mata ne. A cikin su mutum 259 ne ke fama da cutar tansiyon kishi 56 da digo 60 da bakwai cikin 100 masu cutar diabetes na akan mutum 112 kishi 42 cikin 100 masu azum su 46 ne kishi 10.7 cikin 100 masu diabeta su 47 ne kishi 10.28 cikin 100 me yasa mata ne sun kafi yawancin wanga ciwo tension a cikin tambayoyin da muke musu akwai wanda suka tabo fannin rauni mata su ne wannan al'amarin ya shafa cewa da rashin motsa jiki amfani da aran maji da makamantansu wajen girki rashin cin abinci mai gina jiki rashin cin kayan marmari shakar iskar taba da shan giya wanga abun maza ne ya shafa lalle wannan ya shahi maza amma mata ma suna cikin hatsari tunda in mijinki yana shan taba kin mahi mai shan tabar cutuwa cututtuka ne da ba a ganowa tun da wuri wani lokacin an kawo mutum ya wahala sosai har ya haɗu da AVC, ko kuma an cire wasu sassa na jikin shi masu fama da diabetes kenan ko mutum ma ya rasu. Saboda magance wanga cutar wani hanyoyi ne an ka ɗoka. Muna gwajin gama gari na tansiyon da diabetes a birnin Yamai da jihar Talabere. A halin yanzu ba mu samu kuɗaɗe ba sai dai wasu mutane da ke taimaka mana. A lokacin da mutum ya gano da halin da yake ciki wani shawara ne za ku shi. Muna bashi shawarar ya je ya ga ƙwararren likita cikin gaggawa wani lokaci mukan haɗa shi da likitocin da muke aiki tare da su. hoagie.